الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a waɗannan darussa masu albarka darussan da muke bayani akan ilimin usulul fiqh sanin ilimin usulul fiqh yana taimakawa wajen mutum ya gano yadda zai iya ciro hukunce-hukunce daga cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala sanin ilimin usulul fiqh yana taimakawa mutum wajen ya zamanto cewa ya gane hukunce-hukuncen sabbin matsaloli ta hanyar haɗa su da tsofaffin matsaloli waɗanda suke da hukunci a cikin littafin Allah ko sunar annabi sallallahu alaihi sallam sanin ilimin usulul fiqh yana wasa kwakwalwa yana ƙara mata ƙarfi Ah, muna nan a cikin littafin al'usul min ilmin usul wanda al'allama muhammad bin salih al’usulmin ya wallafa wanda ya rasuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya a wannan masallaci na balo kumasi a wannan darasi wanda shi ne darasi na takwas a cikin wannan littafi a wannan rana ta takwas ga watan januwari na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu in ba manta ba muna nan muna bayani akan abin da yake da alaƙa da annahayu mun yi bayani cewa annahayu shine alabu shay bil qawli aw ma yaqumu maqamahu ala wajhi istila talabu shay'i bil qawli aw ma yaqumu maqamahu ala wajhi al istila wannan shi ake kira a <clears throat> wannan shi ne abin da ake kira da annahayu mun yi bayani cewa annahayu ana amfani da siga wacce take nuni zuwa gare ta gare shi ita ce fi'ilul mudari wanda aka haɗa shi da la wala taqtulu auladakum wala tamshi fil ardi maraha wala taqrabu zina wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil duka waɗannan abin nan na hayu saboda akwai fi'ili mudari wanda yake al-maqrunu bila bila nahiya ko menene alamar da take nuna la nahiya ce ba nafiya ba na na aljazm ene ne alamatul jazm as-sukun ko kuma na'am hasfu ne hasfun nun ko hasfu harful illa ko hasfun nun ko wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kaga wannan hasfun nun ne saboda lannahu min al-af'al al-khamsa ko kuma hasfu harful illa ko حذف حرف العلة نعم mun yi bayani game da cewa nahayu ya fi fasad za mu ci gaba da kashe-kashen nahayu ta fuskar abin da yake koma zuwa gare shi malam yace haza wa qa'idatul mazhab 嗯。 imama ya ce imama liyanan na biya ko liyanan na haya an ce ka canza wannan nuska ka ɗau wata kakiyarta kana ta kuskure kuma saboda mutanen da suke kallo suna jawabi kamata ana kuskure da

فلو باع عن مالكه لم يبطل البيع لان لم يبطل لم يبطل البيع baka jin magana an ce maka ka ɗau wata nuska ta ina zai zama bai alhali fa'ili to shine ba a kan kurakurai da yawa wani yana kallon karatu ko yana jin yago kuskure yawa zai haƙura to ai shi to ka sa gilas mana a'a aba da لم يكن البيع لأن النحل لا يكون لأجزاء البيع نعم ala kulli hal abinda malamai suke magana a nan gurin shine idan aka hana abu to wannan hanin za a kalli izuwa abin da yake koma izuwa gare shi ta fuskar lalacewar abin ko rashin lalacewarsa za a yi nazari a kalli abin da yake komawa izuwa gare shi ina fatan mun gani wannan maganar da wannan bayanan suna da alaƙa da ƙa'idar da muka yi a ƙarshen darasin da ya gabata na annahu yaqtadil fasad shin da aka ce annahu yaqtadil fasad mana in an samu hani to wannan hanin yana nuna cewa ya abin da aka yi shi ya lallace shin koyaushe ne ko akwai tafsiri to shine wannan tafsirin shine malam yake so ya bayani a kansa malam ya kawo abubuwa guda biyu amma a zahirin wasu littattafan na usul abubuwa guda uku ne abu na farko shi ne an na hayu ila zafin manhi anu duk da shi ma malam nan biyun ya haɗe guri guda shi ma ya faɗe su duka an na hayu ila zafin manhi anu idan aka yi hani kuma hanin ya koma zuwa ga asalin abin to wannan aikin an yi ba ta ce ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata ba'da subhi hatta tatlu ash in mutum ya salla a masallaci bayan salla asuba ko a gidan shi bayan salla asuba in ba rakata ne fajr da aka togace ba za ce wannan sallar ba ta da amfani amma yayin da gangan zai iya samun alhaki ina ganin mun fahimci wannan na biyu shine an ya'udan nahyu ila shar'il ya anu ya zamanto hanin ya koma zuwa ga sharaɗin abin da ya zamanto cewa an hana kamar yanzu misali idan mutum ya yi sallah babu alwala kaga ba shi da sallah saboda nawa sallallahu ya ce la salata min ghairi tahurin so ba shi da alwala yi sallah kaga kenan sallar ita ma babu ita mutum ne yanzu ya suturta jikin shi da alhariri ya sallah da shi ma ba shi da sallah saboda me saboda suturta al'aura shar'un ne min shuruɗi sihhati sala don haka tun da hannun ada ila sharuɗin manhi anhu to sai ya zamanto cewa ba shi da wannan sallah an gina masallaci da kuɗin sata ka tabbatar da cewa da kuɗin sata aka gina to in kai sallah ba ka da sallah a zancen da ya fi inganci malaman usul suna yawan kawo wannan a <laughs> a matsalar assalatu fi daril mafkuba amma ba sai ka tabbatar kuɗin sata ne saboda ne saboda gurin da za ka yi sallah sharaɗi ne daga cikin shirut ɗin sallah tunda ba za ka yi sallah a kan iska ba ina fatan mun gane to don haka suka ce motsin da kake yi lokacin da kake sallah shine dai motsin da kake yi a gurin da ba na halal ba ne daga ce tun da jiha zairu faka sai ya zamanto cewa sallar ka bace ba saboda annaha yu'ada ila sharqil manhiyi anhu amma idan ya zamanto cewa annahayu ya'udu ila shay'in khariji anil mantiyi anhu to shi wannan baka da matsala za ka yi sallah sai ka yi rawani da alhari sai ka yi sallah ka yi zunubi na sa alhari amma ba ka da matsala a sallah ina fatan kun gane Ku fahimci wannan saboda asali rufa kai ba wajibi ba ne jabir bin abdullah ya yi sallah bai rufa kafaɗar shi ba sai wani ya gan shi ya ce masa ya za a kai sallah ba ka rufa kafaɗar ka ba sai ce inna ma faritu zalika hiya rani ahmaqun mithluka yace dama na yi haka saboda wawaye irin ka su gani yace mutum nawa ne suke da tufa biyu a zamanin annabi sallallahu alaihi to kaga wannan yake nuna cewa rufa kafada da kuma rufa kai ba dole bane saboda haka inda mutum zai yaye ba shi da matsala kuma sallar ta tayi ina ga kun fahimci wannan labarin malam ya kawo misali yake lisaru a'i ila zati mani anu annahu an sawm yawmin idai kaga ba ka da shi in kai wa misalul a'id ila zati fil mu'amala wanda yake komawa ila zati mani anhu a mu'amala shi shine annahyu anil bai'i ba'da nida'il juma'a tsani saboda shi na farko na Usman ne ya ƙara shi shi yasa ba zai shiga cikin idanu diya lissalati min yawmil jumu'ati fasaw ila zikrillahi wa zarul bai ina fatan mun gane wa misalul a'id ila shartihi fil ibada shi kuma annahi al-lubusil harir mun yi bayanin wannan wa misalul a'id ila shartihi fil mu'amala annahi an bai ilhamil kaga yana daga cikin shuruɗul mu'amala ko shuruɗul bai shine nasyul gara da haka idan ka siyar da cikin akuya to cinikin ya faɗi saboda ne saboda a shi e, alhamul ba da tabbacin yaya zai kasance da haka shi sa cinikin ya zama garin malam yake cewa misalul a'ikila amrin kharijin fil ibada annahi al-musul harin imamati duk wannan mun karanta shi wa misal al ila min kharij fil mu'amala annahi an al-ghish falau ba'a ce amma al-ghish lam yaf'ul al-bay mutum ne al-ghus ya yafa wa shinkafa ruwa ta kumbura aka auna aka siya to ba za a ce sai an canza cinikin ba na'am kun fahimta a takaice ka'idar annahayu ya sabil fasad tana da tafsilat guda uku na farko idan hannun ya koma ga asalin abin to wannan fasid ne na biyu idan ya koma izuwa shara'in abin shi ma fasid ne na uku idan ya koma izuwa ga abin da ba su da alaƙa cikakkiya to wannan bai ɓaci ba kamar wanda ya rawani da ne, ya sallah da shi Allahu alam mu je malam na ina ganin a mun fahimci wannan da kyau saboda to ne game da bayanin da ya gabata na cewa annahayu ya tabi taharim to shine yake so ya nuna maka shi ma annahayu yana da togaciya kamar yadda al'amuru yake da togaciya yana daga cikin togaciyar da annahayu yake da shi shine wani lokacin yana iya zuwa amma ma'anarsa alkaraha kamar yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mutum ya yi tsarki da hannun dama makaruhi ne me yasa ya zama makaruhi mun faɗi ka'ida da take da alaƙa da wannan jiya saboda me saboda idan aka samu annahi fi babul adab yukmalu alal karaha in ba a samu karina ba akwai tsaron da an samu ƙarina kamar yanzu a nan sallallahu da ya ce a ci da ya hana cin abinci da hagu kaga shi ma annabi ne fi babu l'adar amma an samu dalilan da suke nuna haram ne ina fatan mun gane so ita ka'ida annabi fi l'adar yi kuma alal karaha a ko ina ne ake ɗan ta ita ma tana da togacciya al irshad mislu qawlihi sallallahu alaihi wa sallam li mu'az irshad mana ana amfani da na yi wani lokacin ba dole ba kawai dai don a nuna maka hanya madaidaiciya yace lata da anna kada ka dina a ƙarshen kowace sallah ka ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika na manya man yadkhul fi khitab al amr wal nahy الذي يدخل في الخطاب وكان له وهو البارد الآخر وخرج بثوب عن ذلك الأخرين فلا يتملك بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البارد ولكنه يؤمر بالعبادة العبادة العبادة بعد تمييزه تمرينا تمرينا له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الحق عنها وخرج بقول الله الآخر المجنون فلا يكلف الأمر والنهي ولكنه يمنع ما يكون فيه تعدى تعدى مما يكون فيه تعدى على غيره أو إفساد عدا كو تعديا ina gurin yake sai dai ya zama ta'addi kenan ina gurin yake فلا يكلف ولكن يمنع مما يكون فيه تعد أو كده تعد ولا فعل المعمول به لم يصح منه الفعل بعدم تقديم السالم ولا يجب على هذا ايجار الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون لأن هذا مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي malam yana tambayar cewa waye zai shiga cikin al'amur wannan hai mana in Allah ya yi umarni da abu ya ayyuha allazina amanu ubudu rabbakum fala taj'alu lillahi andadan irin waɗannan abubuwan da suke da alaƙa da hani da kuma umarni wane ne zai shiga ciki Shi ne malam yake cewa wannan zai shiga ciki shi ne a albani gulafi jiya na yi gyara kuna ce me fi kamata a ce Na albali allazi ya fahimu kitab ko kuma mu ce shurutut taklif shi ne albulu wa fahmul kitab saboda in ka ce a fahmul kitab to a akan ka ce al'aƙi. in ka ce ka ga mai bacci ma mai hankali ne amma fahimul kitab to shi wannan kaga kawai ya danganci iya a wanda an kace ce al'adul ya danganci kawai mara hankali ne amma an kace fahimul kitab ne bacci da wanda ya samu cutar farfadiya da wanda aka mai allura za a mai operation kaga duk sun fita daga cikin waɗanda suke fahimtar kitab ina fatan mun gane da haka yaro ƙarami baya cikin waɗanda aka umarce su da ba amma ana iya sa su su yi aiki domin su saba kamar yadda ya zo a cikin hadisin alkasamiya ko da taɗa ga yaro ta ce ali haza hajjun shin wannan hajji ta waje ba a gare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mata cewa za a iya barin shi hajji amma ladan na maman sani ina fatan mun fahimta saboda haka almajinun shi ma bai waje ba a gare shi ya yi a ibada ba amma malam a nan gurin ya bambance mana tsakanin alhakamu taklifiya da kuma alhakam alwafiya su alhakamu taklifiya su ne waɗanda ba su waje ba a kan yaro da kuma mahaukaci ba amma alhakamul alwafiya to da yaro da mahaukaci da baligi dukkansu ba su da bambanci da juna ina fatan mun fahimta don haka kamar yadda zakka ta waje ba a dukiyar babba haka ta waje ba a dukiyar yaro saboda su waɗannan rabtul asbab ne bi musabbibatiha wa shurut bi wa tsatiya. da haka duk lokacin da aka samu waɗannan abubuwan to kawai hukuncin yana tabbata ba tare da lura da waye hukuncin yake da alaƙa da shi ba ina fatan mun gane na amsika wata khalifu bil amri wan nahyi shamil lil muslimin wal kuffar la ta matsala ce daga cikin matsaloli waɗanda malaman usul suke kawo ta suke tattauna ta halin kuffar muqatabuna bi furu'i shari'a an bi usuliha faqat mana shin kafirai an umarce su da su aikata furu' na shari'a ma'ana alwala da zakka da sauransu an umarce su ko kuma kawai an umarce su da usul ne na shari'a shin an umarce su da aikata ayyukan gabbai ko kuma imani aka umarce su da shi shi za a ya hisabi a kan sarana alkiyama wannan matsalar akwai maganganun malaman usul guda uku a kanta akwai waɗanda suke ganin zairu mukhatabin bi in shari'a kawai mukhatabun ne bi usulin shari'a mana ba umarce su da yin abubuwan da ake aikatawa daga kai wanda musulmai suke yi ba sun kafa hujja da abubuwa da yawa daga cikin dalilansu shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul tauba wa ma mana'ahum an tuqbala minhum illa annahum kafaru Allah ya ba abin da ya hana a anshi ciyarwar da suke illa saboda arnancin da suke fama da shi saboda sun kafin cewa Allah shi ne dalilin da ya sa ba a anshi ciyarwar da suke yi ba to kaga wannan yana nuna cewa kenan kwata-kwata Allah bai umarci su da furu'un shari'a ba tun da ba su imani ba Allah baya mukaɗa su da wannan sannan suka ce ko da ma sun yi furu'un shari'a ɗin to ba za a alka ba saboda haka tun da ba za a ansa ba to ya Allah zai umarce su da abin da ba shi da amfani akwai jumhur wanda suke cewa mukhatabun ne bi furu'i shari'a a zahiri shi ma malam kamar yana eh, tafiya zuwa ga wannan sun kafa hujja da waɗannan ayoyin waɗanda suke ƙarshe-ƙarshen suratul mudassir ma talaka kun fi safar in aka tambayi mujirmai mushrikai ne ya saka ku a wutar sakar qalu lam nakum al musallin sai ta mu ba ma sallah a duniya wa lam nakun nutimul miskin a lokacin muna duniya ba ma ciyar da miskinai kaga duka waɗannan furo shari'a ne ba sa cikin usul ina ganin mun fahimta to wannan shine hujjarsu akwai magana ta uku shine mukhatabuna bin nahyi la bil awamir cewa an umarce su su bar abubuwan da aka hana amma abubuwan da za a aikata aka yi umarni da su su wannan ba dole bane a kansu Allahu alam wannan matsala tana daga cikin matsalolin da amfanin ta usul ba su da yawa saboda matsaloli ne da suke da alaƙa da lahira ah, amma dai ina farin jayewa cewa gairu mukhatabin bi furu'in shari'a saboda law fa'alu halam tuqbal minhu Allah ne mafi sani mu je malam لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى والاعتراف إلزام الشخص بما لا يهم فمن حكمها على شيء مقدم فلا شيء عليه فمن حكمها على الحكم فقد وجود معين بالإيمان ومن أكره na'am ya yi magana a akan mawani'ul otakli, ma'ana abubuwan da suke hana a ɗora wa mutum nauyi na shari'a akwai abubuwan da suke sawa nauyin shari'a ya sauka daga kan mutum mala ya kawo guda uku daga ciki duk da sun fi guda uku malam ya fara da aljihal in mutum ya jahilci hukunci kuma bai yi sakaci wajen neman ilimi ba to wannan yana iya sawa hukunci ya saraya daga kan shi kuma wannan jihar ɗin ya haɗa da duka ɓangarori biyu na shari'a ɓangaren usul da kuma ɓangaren furo in mutum ya jahilci wani haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin Allah kuma ya yi wata kwakyara to ba zai fita daga musulunci direct ba akwai dalilai da suke tabbatar da cewa a an kai kafirci in dai ba da gangan kai kafirci ba ba za ka kafirta ba akwai hadisin mutumin nan wanda ya ce da iyalansa idan na mutu ku ƙona ni idan kuka ƙona ni sai ku duba ranar da ake tsananin iska sai ku sheƙe ni saboda idan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dama a kaina ba zai kyale ni ba wani mutumin me yayi a me yayi a aikin nashi ba waje a ba jahilci yayi ba me yayi a cikin wannan dinsa me kalma me kafin shi a ciki kace me inkarin inkarin kudura saboda shi yana gani in ya zama toka to Allah madaukakin sarki ba zai iya samun damar da zai kona shi ba amma kaga da yake jahili ne da Allah subhanahu wataala ya tattara shi sai ce mai me yasa kai haka sai ya ce ka tsoronka shi yasa ni haka Allah madaukakin sarki sai ya gafarta masa akwai hadisin abu waƙe jirilai wanda sheikh muhammad bin abdulwahab ya kawo shi a cikin kitabun tauhid saboda haka kamar yadda ya faɗa mun fita tare da annabu sassalam a lokacin ba mu jima da shiga musulunci ba sai muka ga wasu mushrikai suna da wasu guri da suke lalata abubuwan su don neman tabaru sai muka ce ya rasulallah ij'al lana zata anwa in kama lahum zata anwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kalla innaha sunan laqad laqad qultum kama qalat banu isra'ila li musa Allah na ilahan kama lahum aliha sabuwa ƙinirin laifi mai suka yi a nan na mai suka yi a'a shirka suka yi ƙarama ko babba babban shirka suka yi yawwa to amma ta gaba su zama mu ba saboda kamar da shi abuwa wasu laifi ya faɗa a farkon hadisin a lokacin hudasa wa ahadin ne dil islam to kaga tun da hudasa wadi ne bil islam ba su zama mushirkai din ba to shi yasa ba duk lokacin da mutum ya yi shirka yake zama mushirki ba ba duk lokacin da ya yi arnanci yake zama arni ba shi yasa yana daga cikin kurakurai mutanenmu da suke hawa mumbari su kira 'yan ɗariƙa tijjaniya mushirkai ko mutum ya kafarta dukkan ɗan shi'an da ya kafarta sahabbai ba duk wanda ya kafarta sahabbai zai zama kafiri ba ba duk wanda ya zagi annabi zai zama kafiri ba saboda ni saboda kamar da ibn usaimin ya faɗa cikin manzumarsa kowanne abu baya tabbata hatta ta cimma shuru wal mawani an tafi dole sai sharuɗa sun tabbata sannan kuma sai abubuwan da za su hana abin ya tabbata sai ya zamanto babu su wannan abin yana da tsananin amfani kuma yana da usul a shari'a eh amma wasu molanka ne kuran wani kuma in ya mun barin ya rasa mai zai faɗa saboda haka in bai yi wannan ba ba zai samu abin da zai faɗa ba to wannan ya ji wannan karatu kuma ya mana mummunar kai ya mana mummunar fahimta ya mana kyakkyawar fahimta yanzu idan kuka kalla za ku ga a hadisin mutumin nan da na sallallahu alaihi wasallam ya yi misali da shi mutum ne yana tafiya a daji a kan raƙuni ya zamanto cewa kuma a tattare da raƙumin nan abincinsa da abin shansa komai yana tare da raƙumin nan shi kuma a cikin dauji suke tare kawai sai raƙumin nan sai ya ɓata rigan shi ba ya kwanta kawai a jikin bishiya jira yake yi kurin mutuwa ta zo masa saboda ya rasa yadda zai yi babu abinci halatta daga nan kai tashi kuma can gurin kawai ya rasa yadda zai yi kurin jira yake ta Allah ta zo saboda ya rasa yadda zai yi ba abinci kuma ba hanyar samun abinci lokacin da ya gara kumin a kan shi me ya ce Allahumma an abdi wa na me wannan amma kaga da ita ba a cikin hayyacinsa ya faɗa ba sai ya ce a min shiddatil fara haka yanzu wasu da yawa da suke shi'a ba su ma san menene hakikanin yadda lamarin yake ba wasu a zo ce ne an zalunci sahabbai an cuci na faɗi ma an hana ta gadanta wasu ma wasan kwaikwayo za a saka musu saboda jahilci sai ya zamanto cewa sai su dinga samun ta'akufi da wannan sai su shiga shi'a ƙaya ko da ma an shigar da su shi'a ne kawai saboda kawai kuɗi da aka ba su ko kuma an ba shi garman noma wannan gaskiya yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske. akwai rubutunmu shi ma da muka yi ba zai yi a kafarta dukkan yan shi'a ba sunansa kenan shi ma waɗanda suka mallaki littafin fatoyin aure saki da mu'amala akwai fatawar a ciki wanda kuma bai mallaka ba yana iya sace ɗinta a cikin a intanet a google ala kulli hal a duk mutumin da ya aikata shirka za a kira shi mushriki ba dole sai ya zamanto cewa mawane sun ƙari sai ya zamanto kuma dukkan shari'ai sun tabbata wannan yana da tsananin amfani ya zamanto a dinga duba wannan ababen adalci abu na biyu shine annisiyan annisiyan ta kasu kaso biyu sai kafin mu je annisiyan a bangaren kuru'a malam ya kawo mana dalili na hadisin musi ustala wanda kaga shi ma wani mutum ne wanda ya zo ya sallah a gaba a sallallahu sai a Sallam ya ce masa irji fa salli fa lam tusalli ka je ka yi sallah saboda kai ba ka yi sallah ba mutumin nan ya je ya sake yin sallah annabi ya ce masa irji fa salli fa kalam lam salli karshe dai da annabi sallallahu ya koya masa sallah karshe bai buƙaci ya sake sallolin da yana baya ba wannan sai yake nuna mana cewa kenan idan mutum ya abu da jahilci to ba za a kama shi ba matuƙar ba ya yi sakaci ba ne wajen neman ilimi abu na biyu shine annisiyan annisiyan iri bangare biyu yake da shi idan mutum ya manta ya aikata haram to Allah subhanahu wataala ya mai gafara amma idan mutum ya manta ya bar abin da yake wajibi ne to shi kuma wannan Allah ya mai sauƙi saboda bai aikata a lokacin ba amma kuma dole ya yi shi lokacin da ya tuna Shi ne ma'anar wa aqimis salata wannan wa aqimis salata tana daidai da man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha fa inna zalika waqtuha yana daidai da ka'idar annisiyanu la yaj'alu al-matruka min al-fi'li maf'ulan ina fata mun fahimta saboda haka in mutum ma'amur ya manta dole daga baya ya mayar da shi abu na uku shine ne al’ikra al ba kowanne nau'i na ikra bane yake tawa mutum ya samu sauƙi ko kuma ya zama zairu mukallaf al iri biyu ne a wajen malaman usul akwai abin da suke kira ikrahul mulki akwai kuma ikra zairul mulki ina fatan kun gane akwai ikrahul mulki akwai kuma ikra ghairul mulki shi ikrahul mulki shine wanda mutum yake zama kama ala a hannun mai ita wanda mutum yake zama kama bulala karantse cewa ba za ka shiga alƙalami na ba ba sai a samu wani sufadi wani soja ya zo da bindiga ya ɗaura kabakuwan ka ya jefa ka ciki kaga wannan ba ba yadda za ka ka zama mukallaf ya fi ka amma akwai ikra gairul mulki wanda kana da dama a kai to shi wannan baya tsara yadda hukunce-hukuncen shari'a sai idan an samu shirur <coughs> sannan ne zai iya tsara yadda hukunce-hukuncen shari'a na farko ya zamanto cewa abin da aka ce za a yi maka ba za ka iya ɗauke shi ba ya zo ne ya ce ma in baka saki matarka ba zai ma bulala ishirin to inda dai ka sake ta taka saboda an ma bulala ishirin kaɗan, yi kuka ka share hawayenka za ka iya rayuwa ina fatan kun gane yawwa na biyu shi ne ya zamanto cewa abin da aka ce za a yi maka yanzu ne wani ya ce maka idan ba ka rushe gidan ka ba zai kashe ka gobe to in ka rushe ka yi samu zanibi amma ko da goben ma dai ko da ma a lokacin ya ce zai kashe ka in ka rushe ba ka da zaibi amma za ka biya gidan daga baya to kaga dai a takaice idan mutum ya ce zai maka tahadidi da abin da ba yanzu yanzu zai maka ba to ba sunan shekara ba in ba ka sha giya ba zan kashe ka rana ita yau ba za ka sha ba saboda zuwa rana ita yau za ka iya samun solution ko ka gudu so ba za a iya kafa hujja da wannan ba sannan na uku daga cikin shiru na ikram ne ya zamanto cewa <clears throat> yana rinjaya a zakansa cewa zai aikata abin idan ka fahimci wasa yake ko kuma ba shi da ikon da zai iya yi to ba zai yi kai ba ala kulli hal yana daga cikin a sauki na shari'a yana daga cikin ka'idojin shari'a al-ikrahu yusbitu asara tasarruf qawlan kana auki ilan. mana ikrahi yana tarayar da hukunci magana ne ko kuma aiki ne da haka al iri biyu ne ikrah din da yake da alaƙa da haƙoƙin Allah subhanahu wataala ta'ala shi wannan yusitu asarar tasarrufi mutlaqan saboda haka wani ya ce maka in baka zagi Allah ba zai kashe ka in ka zagi Allah baka da zunubi kwata kwata ba kuma wani abu da zai bi ka saboda wannan ayatu suratul nahl man kafara billahi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ta sauka ne akan amma lokacin da su abu jahal suka ce sai ya zagi allah ya yabo ya yabo sulata da uzza ya zagi allah allah ya saukar da wannan aya saboda ka haƙƙin da yake da alaƙa da allah idan mutum aka takura masa da sharuɗan da suka gabata to yana sarayar da hukuncin gaba ɗaya amma duk haƙƙin da yake da alaƙa da ɗan adam to shi zunubin yake sarayarwa amma baya sarayar da haƙƙin saboda haka idan aka ce maka in ba kamaruwa na ba za a tsari maka hannu ya halatta ka kamare shi amma kuma daga bayan inda ya ce ba zai iya ramawa ina fatan kun gane saboda haka wannan yana daga cikin bambanci tsakanin haƙoƙin mutane da haƙoƙin Allah idan aka ce in ba ka barar da abincin wane ba za a maka bulala ɗari kaɓarar daga bayan ka shi so zunubin yake karayarwa yawon shi ta malam ya ce maka wa kalmawa ne inna ma yi fi la? waɗannan mawa ne ɗin a haƙƙin Allah ne annahu mabniyun alal al-afwi war-rahma saboda su haƙoƙin Allah ana gina su ne akan rahama da afwa amma su huquqil makhluqin amma a haƙoƙin ‘yan adam to su wannan dole ka biya ba mu tambaya ɗaya sai mu rike karanta mana to samu wata gajeruwa ba sai ka bulayi ba ta wannan yana daga cikin musibu da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabe mu yanzu a suratul ah, hud Allah maɗaukacin sarki yana cewa ma min dafatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabin mubin mutane da yawa yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da yawan zubar da ciki da kuma tsoron talauci yanzu ka tambaye ta babban dalili shine bata shirya haihuwa ba wannan duk nawa Allah subhanahu ta'ala zato ne saboda arziki a wajen Allah yake kuma shi yake azurta wanda ya so kuma kowa yana zuwa ne da arzikin shi wala daga cikin wata kista mai bakin ciki da na ji shine wani da ya aure yana yin aure ya ba matar maganin family planning auren farko shi kuma ya mutu bayan sati bakwai ta lami amfanin irin wannan rayuwar gaskiya ni dai ina ba da shawara cewa a kiyaye irin waɗannan abubuwa za ka ga yanzu daga cikin kisa-kisan da suke yawan zuwa mana kusan kullum shine mutum ya sa wa matar shi family planning a hannunta sai kuma ya zo ya sake ta shekara uku ba za ta jini ba shi kuma ga shi ya rabu da ita to ya za ta wajen idda kaga ita ta dole sai ta jira jini uku wala ba san suno na amsa wannan fatawa ba to haka kuma zai ce ta zubar da ciki saboda shi a tunanin shi shine zai azurta cikin an haife shi ya manta shi Allah ne ya taso da shi har ya zama wani abu gaskiyar lamari ya kamata mu yi wa kanmu wa'azi wala iyayenmu da ba su karatun wasu ma iyayen namu ba a ba boko amma wala ba ta irin wannan ayyukan da muke ba a ba boko aka samu wata iya alamtara kai fa ma ta iya a cikin iyayenmu amma wallahi talla ba irin waɗannan munanan ayyukan da ake yin su ya kamata gaskiya a ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ni na siya da nake miki shine ki ji tsoron Allah ki bar wannan cikin da yake tare da ke ah, kuma kowa a cikin mu nan ya dinga tuna cewa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsorotar da shi Allah madaukakin sarki ya taso da shi ya zama da shi wani abu har ya zama wani abu to da ya dinga tuna cewa dan shi ma Allah ne zai taso da shi akwai wani misali da wani dattijo ko firamare bai ba da ya bani wanda wallahi wannan tunanin eh wannan bayanin na jinjira shi da yawa ya ce min galibi idan mutum ya tsufa ‘ya'yansa kowa ya kama harkar shi ya zama independent ya ce to za a ga shi kuma arzikin shi ya yi baya saboda mai saboda asali dama arzikin nashi dama channel channel ne na arzikin ya'yan shi yake biyowa ta hanyar shi so daga zarar ya zamanto cewa ya zama ya'yansa kowanne ya zama independent sai ga shi kuma arzikin shi ya rau shi yasa za ku ji an ce tsohon alhaji to ba tsohon alhaji ba ne channel ɗin ne ya kauce ina fatan kun gane yawwa famfan ne yake tafiya direct ina fatan kun gane to wannan yana daga cikin abin da yan boko a ƙida da yawa ba su fahimta ba wallahi mala wallahi mala wallahi abin da zai baka mamaki za a ga mutum ya yan shi talatin yanzu akwai wani makocinmu da muke tare da shi wala dan a ne da shi matan shi hudu ya yan shi talatin Allah yana gaya maka kuma haka yake ciyar da kai kuma sai ka zo cikin kama ya gagare ka kai kai kaɗai ko ka zo da matar da yaya biyu amma a wata ran a rasa ma abin da za a sa a bakin salati so babban mushkila shine mutum ya yadda Allah subhanahu wataala shine yake azurkawa. wannan shine shi yasa a takaice zan mai zan kurfe muku da wata kissa a takaice ka gani Hatim al-Hasan ya zo zai tafi aikin hajji da ya zo zai tafi sai bai da guzuri ba kuma abin da za a bari a gida saboda haka iyalansa suka ce ya za a iya tafiya ba su ba guziri ba abin da za a bari a gida yana da wata yarinya mai hankali sai ta ce mai baba kai mai azurta ne ko mai cin arziki ya ce shi mai cin arziki ta ce ita fi kawai ba matsala saboda haka su ragowar suna ganin ta a matsayin wawuya ya za a yi haka hatim alasam ya yadda da magana karamar yarinyar nan ya tafi to yana shiga tawaga ayarin hajji kawai sai kunama ta harbi shugaban tafiya sai aka ce waye zai iya tawai da waye zai yi rukiya hatim al-hasan ya ce ya iya rukiya saboda haka sai ya zamanto cewa hatim ya dan tattofa mai wasu addu'o'i sai karin ya faɗi sai shugaban tafiyar ya ce da hatim da cinka da shanka da guzuranka haka dawo yana kaina sai hatim al-hasan ya ce ya Allah na ga kudirarka a karan kaina saura a akan iyalaina saboda haka hatim ya tafi kawai sarki ya zo wucewa ta kofar gidan ta hatim kawai sai kishi ya kama shi sai ce ai maza maza a je a kamo ruwa a gida mafi kusa sai aka ɗebo ruwa sai ji daɗin ruwan gidan hatim al'asam sai aka yi ce wannan gidan na aka ce hatim ya ma tafi hajji baya nan kawai ya cikira awarwaronsa da kayan kwalliyansa na zinari ya ce a kai gidan hatim su ma fadawa da suka ga sarki ya yi haka suka ciro suka baya so sai ga wannan yarinya tana ta murmushi ko da wannan ko da wannan ko da hatim ya dawo daga hajji gidansa ya cika da arziki so kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi law annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bi tsanan inda a ce za ku yi dogaro ga Allah cikakken dogaro to da ya azarta ku kamar yadda yake azarta tsuntsu tsuntsu ba a ajiye abincin gobe amma kuma biyan mace a ƙoshe yake zama so amma za ta mai mushkilar galibin mu tawakkalin mu ga Allah yana da rauni Wala wannan shi ne kuma yanzu yana ta ƙara rauni saboda boko ya yi yawa wassalamu alaikum warahmatullahi